bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa ajil farajahum wal an a'da'ahum jami'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan shine zaman mu na da 28 a cikin karatun wannan littafi mai albarka littafin al-irshadu fi ma'rifati hujajillahi ala ibad na shehunmu muhammad bin muhammad bin nu'man al-kuburi al-baghdadi wanda aka fi sani da shekul mufid kamar yadda muke faɗa kullum wannan littafi ne da aka rubuta shi da shekh al-mufid ya rubuta shi bisa bayani na tarihin a'immatu ahlul bait alaihim salam tun daga haihuwarsu har zuwa shahadarsu bayanin matsayinsu girmansu da zantukansu da yadda suka rayu ba mu gushe ba muna bayani akan al'imam al’alaihi salam da kuma fasulla da suke bayani akan matsayinsa da darajarsa musamman ta fuskar yaƙoƙi da aka yi na addinin musulunci inda a shekul mufid rahmatullahi ta'ala alaihi yake koro mana irin manƙabobi da falaloli da irin jarumta da gudunmawa da al'imam al’alaihi salam ya ba addinin musulunci da kuma yadda ya taimaki addinin musulunci ya ba manzo Allah kariya ya ɗaukaka addinin musulunci ya fitar da musulmi kunya a waɗannan yaƙoƙi da aka yi na tabbatar da addinin musulunci wanda a zamanmu na yau insha Allah za mu ɗora a kan inda a shekul mufid yake cewa faslun wato wannan fasali ne shi ma sabo wanda a cikin wannan fasali duk da yana da ɗan tsayi kaɗan shekul mufid zai bayani ne akan wato labari da kuma kissa da kuma irin dambarwar da aka sha a yakin nan na khaibar wanda yaƙi ne wanda yake sananne a wajenmu domin falala imam al'alaihi salam a bayyana take cikin wannan yaƙi da irin bajintar da imam al'alaihi salam da kuma yadda yake bantu da falaloli da wasu manƙabobi a cikin wannan yaƙi na haibar da ya faru wanda yaƙi ne an yi shi shekara ta bakwai haibar kamar yadda muka sani wani gari ne ko alƙarya na yahudawa da yake kusa da garin madina wanda allah ya ba manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nasara akan wannan gari ya buɗe shi a yahuda suka sha kashi a hannu wanda a cikin wannan yaƙi allah ya ƙara fito da daraja imam ali alaihi salam jarumtarsa ta bayyana ga kowa to a shekul mufid yake cewa thumma talat al ta khaybarun sai yakin khaybaru ya biyo bayan yakin al-hudaybiya wanda mun yi bayanin sulhul hudaybiya to sai khaybar ta biyo hudaybiya wa kana al fiha li amir al-mu'minin alayhi salam bilar tiyabin buɗi da nasara ta kasance a hannun imam ala alaihi salam ba tare da kokonto ba wa zahara min fadlihi fi hadhihi ghazati mastama'a ala naqlihi ruwatu sannan ya bayyana min fadlihi da na falalolin imam ali alaihi salam fi hadhihi ghazat a wannan yaƙi da dambarwa da aka sha mastama ala naqlihi ruwatu wanda marwaita suka haɗu malaman hadisi da tarihi suka haɗu akan ciro waɗannan falala ta imam ali alaihi salam wata farada fiha min al-manaqib bima lam yushriku fihi ahadun min nas sannan tafarra da imam ali alaihi salam ya keɓantu ya ɗayantu a cikin wannan yaƙi da aka yi na khaibar min almanaqibi na daga wato matsaye da darajoji bi malam ya shirku wa ahad na falalolin da babu wanda ya tarayya da shi minan nasa a cikin mutane farawa muhammad ibn yahya al-azdi an mas'adata ibn al-yasa wa abdullah ibn عن عبد الملك بن هشام ومحمد بن إسحاق وغيرهم من أصحاب الآثار قالوا waɗannan da aka jero ga baki ɗayansu da wasunsu na daga ainihin ashabul afar wato malamai na afar da suke rawaito wa ƙa'i'o da tarihi da abubuwan da suka faru sun faɗa ga baki ɗayansu sun ce lamma da na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min khaibarin ƙalalin nasi yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kusanto zuwa garin Khaibar bayan manzo Allah ya yi shirin wato yakar su manzo da ya zo kusa da garin Khaibar bayan garin Khaibar kenan qala nas sai mazala ya ce da mutane qifu ku tsaya fa ƙafan nasu sai mutane duk suka tsaya farafa yadayhi ila samai wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya daga hannunsa a wannan lokaci yayi addu'a nan ta ainihin buɗe gari ko shiga gari wa qala manzo Allah ya faɗa yace Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma aflalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbash shayatin wa ma adlalna as'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha maza Allah ya karanta wannan addu'a cewa Allahumma rabbas samawati sab'i ya Allah ubangijin wato ainihin sammai bakwai wa ma azlalla da abinda samman bakwai nan suka lullube suka ai suka yi wa inuwa wa rabbal ardina sab'i ubangijin kuma ainihin kasai bakwai wa ma aqlalla da ya zama abinda suka yi waɗannan kasai suke kansa suka mamaye shi wa rabbi shayatina kuma ubangijin shedanu wa ma azlalla da abin da ya zamanto suke da iko ko suke ainihin suke kansa as'aluka khaira hadhihi alqarya ya ubangiji ina roƙonka alkhairin wannan alqarya wa khaira ma fiha da duk alkhairin da yake cikin wannan alqarya ta khaibar da zan buɗe wa uzbika min sharriha ya ubangiji ina roƙonka wato ina roƙonka wato tsari ina neman tsari da kai daga sharrin waɗannan ainihin wannan alƙarya wa shara ma fiha da duk abin da yake na shari mugun ji mugun gani na cikin wannan alƙarya Allah ina roƙon kasari ina roƙon ka tsari daga gare shi wannan ita ce addu'a da manzo Allah yayi lokacin da zai shiga Khaibar thumma nazala tahta shajaratin fil makal sai manzo Allah ya samu wani wuri ya sauka a ƙarƙashin wata bishiya ya sauka a wurin fa qama sai manzo Allah ya zauna a wurin wa aqamna mu ma sai muka zauna wa aqamna baqiyatun wa aqamna sai muka zauna baqiyata yaumina wa min zadi wato ragowa wannan wuni da ya rage a ranar har zuwa dare wa min gadi kuma suka wayi gari a wannan wuri bakin garin khaibar falamma kana nisfun nahari yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wayi gari kuma ainihin rana ta raba rana ta take kenan na da munadi rasulillah nadana munadi rasulillah sallallahu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mai kira ko mai shela daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko dan aikin manzan Allah ya yi kira ya kwalla shela ya kira mu fastama'ana ilaihi sai muka haɗu zuwa gare shi ga manzan Allah kenan fa'iba indahu rajulun jalisun sai ga wani mutumi a kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zaune faƙal sai manzo Allah ya ce inna haza ja'ani wa ana na'imun fa salla sayfi wa qala wato ya zo ya jin manzo Allah manzo Allah yana kwance sai ja'ani ya zo min ina kwance in ji manzo Allah wa ana na'imun ina bacci fa salla sayfi wa qala sai ya zara na ya ce da ni ya muhammadu ya kai muhammadu man yamna'uka minni al-yawma wato wane ne zai kwace ka a hannuna yau qultu sai manzo Allah ya ce Allahu yamna'uni minka Allah ne zai ba nasara ya kwace ni akanka fasha saif wato ainihin sai ya mai da takobin cikin ghimd na ta gidanta wa huwa jalisun kama tarawna la hiraka bih ko shine ya koma gefe ya zauna kamar yadda kuke ganin shi baya ko iya motsi wannan ita ma karama ce da mujiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kisa kuma ana kawo ta dai da sigogi mabambanta to wannan sigar shine da ya zo ya samu manzo Allah a kwance ya zara takobin manzo Allah kuma kamar yadda muka sani manzo Allah shi idanuwansa ne suke bacci amma zuciyarsa ba ta bacci ko da yace ya rasulullah yace ya muhammadu wa zai kwace ka yace Allah ubangiji na Allah shi zai kwace shi ne zai tsiratar da ni kuma ya kare ni sai suka ce faƙulla sai muka ce ya rasulallah ya manza Allah la'alla fi aqlihi shay'an la'alla fi aqlihi shay' wato ainihin watakila a cikin hankalinsa wato la'alla shay'an shay'an la'alla fi aqlihi shay'an wato ya rasulallah ko dai akwai wato wani dan motsi ko halinka a cikin hankalinsa wato ko yana taɓin hankali faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a shi ya ce da su na'am da uhu ku kyale shi ya faɗa musu thumma sarrafahu walam yu'aqibuhu sai manzo Allah ya juyar da shi ya kyale shi ya tafi bai kuma yi masa hukuma bai masa komai ba saboda afuwa da rangwame irin na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hasara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khaybara bid'an wa 20 laila sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kewaye ya sa akai wa garin Khaybar kawanya wato ainihin wato darare 20 da ɗori bid'an shine ɗori akan sawa daga ainihin uku zuwa goma to bid'an wa 20 na laila wato tsakanin 20 da ɗori yan kwanaki kenan bai kai 30 ba wa kanat rayatu yau idhin li amiril mu'minin alaihi salam kuma tuta babbar tutar rundunar nan ta kasance ga imam al alaihi salam ranar khaibar wato shine kwamanda ja gaba falahiqahu ramadun wato sai ciwon ido ya kama imam ali alayhi salam a wannan yaƙi a ajazahu anil harbi da ya hana imam ali alayhi salam yin yaƙi wa kana almuslimuna yunawishuna alyahuda min bayni aidi husunihim wa min bayni aidi husunihim wa janbatiha wato musulmi na musulmai sun kasance na suna yin fada da yahuda suna ya tsakaninsu suna dambarwa kenan min bai aidi husuni ta gefen wato wannan ainihin manyan katangu ko kuma badala da suke kewaye da garin haibar ɗin wajen ba kuma da ta wato ana ta dambarwa ba a iya shiga garin haibar ba an kasa shiga garin falamma kana zatu yaumin to a wata rana fatahul baba sai su yahudawan suka buɗe ƙofa waƙad kanu khandaku ala anfusihim sun kasance sun yi wato ainihin ƙatar rami sun kewaye garin ta yadda ba za a iya tsallakawa ba shi yasa aka zauna tsawon kwanaki wa kharaja marhabun dan su tsare kansu wa kharaja marhabun sai marhab wani jarumi a cikin su shirgegen jarumi a cikinsu ana kiransa marhab ya fito birjilihi ya ta'arradu lil harb wato ya fito yana a kan kafasa wato ba a doki ba ya fito ya ta'arradu lil harb yana neman wa zai zo ya tarbe shi si mubaraza ko si fada fada rasulullahi ababakrin faqala lah sai mazala kira abubakar ya ce da shi khudhir rayata ka karɓi wannan tuta فأخذها سي كربيتا يدوكي توتا fi jam'in minal muhajirina a tare da shi akwai wasu mutane gungun mutane daga muhajirun wato mutanen garin makka da suka yi jira zuwa madina walam yughn shay'an bi amfanar da komai ba fa'ada ya dawo yu'annibu alqawma alladhina tabauhu wa yu'annibunahu sai ya dawo lokacin da ya dawo wajen manzo Allah ya zamanto cewa ya annabi mutanen da suke tare da shi yana ainihin tuhumar su ko yana zargin su yana duk irin yadda in an samu wani fashal ko rashin nasara abu mutane suke a tsakanin su suna kai ka jawo kai kai na kowa yana faɗa da kamar yana soka kowa a tsakanin su yana aibanta shi duk kai ka jawo mana kaza to suka to yana masa haka su ma suna yi masa haka falamma kana min al-ghadi yayin da washe gari ta yi ta'arrada laha umar sai umar ya je ya tarbi wannan tuta fasara biha ya tabu da wannan tuta ghairi ba'idin shi ma yayi bai nisa ba dai thumma raja'a ba a dade ba sai umar ya dawo yujabbinu ashabahu wa yujabbinunahu wato yana tsorantar da abokansa da suka tafi tare su ma suna tsorantar da shi suna ce kamar ringa cewa matsoraci kawai su yi yana ce musu matsorata kun kasa ba da mai kuma su matsoraci ka kasa yin komai shine yujabbinu ashabahu wa lahu wato kowannen su yana tuma kowa da tsoro wanda a ainihin wannan ruwaya tabbatacciya ce a cikin hatta littattafan ahlus sunna wal jama'a kamar yadda hakimu ya inganta ta a cikin mustadraku al mustadraku al sahihain wanda ya ce sharaɗi ne akwai sharaɗi na musulmi akwai lafuzai da suka zo mabambanta ruwa ya ce a cikin ƙalar sunna ingantatta ko tabbatatta ko da wasu sun yi ƙoƙarin sukarta a tashihi na hakim hakim annai saburi almuhim wannan cewa zalla ya tura abubakar ya tura umar abu ne wanda yake tabbatacce sun dawo ba su iya buɗe khaibar ba faƙala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah ya faɗa ya ce laysat hadhihi rayatu liman hamalaha wannan tuta bata cancanta bata dace ga wanda ya dauke ta ba eh, ji'uni bi ali ibn abi talib to ku je ku zo min da ali abi talib ana akwai hikima ta ubangiji a cikin wannan duk galibi za mu ga manzo Allah yana fara tura wasu a koda yaushe ba iya wannan yakin ba duk mashahidu da suka gabata za mu ga cewa ana fara tura wasu su je su kasa yin komai su ko su a koro su ko su tsorata ko su dawo duk ya gabata a hadaibiya da imam al-alayhi salam ya je ɗebo ruwa wannan duk ba komai yake nuna ba face wato akwai wani sirri a cikin haka akwai hikimomi wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin haka daga ciki akwai yankan uzuri ga su duk sauran mutane da musulmai a bayan manzan Allah kuma akwai hujja a cikin wato yi kafa hujja a kansu a cikin waɗannan abubuwa da kuma fito da fifiko na Imam Ali alaihi salam Nan da tashin farko manzan Allah sallallahu alaihi wa da irin waɗannan mashahidin manzan Allah yana tashin farko ya ce alije ka yi alije ka yi to da za a samu wanda su ringa tura manzo don ce dan ya rasulullahi dan yana kanin ka ne shi sa komai sai ka tura shi kaza da kaza su tuhumi manzo Allah kamar yadda suka saba tuhumar manzo Allah wasu to amma yayin da ake yankan masu uzuri ake fara tura su sai zamanto an kashe bakin tsanya akwai hikimomi da yawa da za ga a irin waɗannan abubuwan sai manzo Allah ya fara tura wasu ko an zo an tarbi musulmi ana wa zai fito kamar yadda ya zamanto amr bin abduwuddin yi a yakin wato ainihin gwalalo da aka yakin handak ya gabata mun karanta shi shi ma ya zo yana cewa zai tarba musulmai kowa ya tsit manzo Allah tashin farko ce Ali ya fara tashi ba tashin farko da yanzu Allah ya yaka sai wani ya magantu to amma sai da ya zamanto manzo Allah ya ba su dawa duk suka tsora suka koma ya shiru kamar ruwa cinye shi to sai da karshe wanda Allah ya ce alita shi ya mai addu'a ya ce ya je to haka shi ma a nan gurin akwai hikima lallai a cikin haka to sai wanda Allah ya ce da karshe ce ku zo min da Ali fa la sai aka ce da ainihin manzo Allah wa armad wato yana fama da ciwon ido fa qala arunihi arunihi tarunni rajulan يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يأخذها بحقها ليس بفرار وزالة كزو كزو من دشي ذن نونا مكواتو متن رجلا يحبه الله يحب الله متن وندك سان الله ورسوله كما متن وندك سان منزل الله ويحبه الله كما حكى الله يكي سان شي علي ورسوله كما حكى منزل الله يكي سان دون فلالا ba wai a'a ba wai shi kadai yake son Allah Allah ma yana son shi ko manzo Allah yana son shi yake cewa manzo Allah ce ya akhudha ya karɓi. wannan tutan bi haka shi ya cancanta kuma da dama tashi ce laisa farari kuma bai kasance laisa bi fararin kuma bai kasance mai guduwa ba kamar da kuka kasance kun je kuka gudu to shi ba haka yake ba ali shi ali karrar ne ya kai kora kuma in ya kai kora ba irin mai kai koran nan ne ya gudu ba a koro shi a'a ali in ya kai kora shi kuma ghairu fararin ne kuma ba a koro shi faja'u bi aliyin alaihi salam sai suka je suka zo da ali dan abi talib yaqudunahu ilaihi wato suka rako shi zuwa ga manzo Allah fa qala lahu an-nabiyyu sai manzo Allah ya ce da shi ma tashtaki ya ali wato ali me yake damunka ali me yake damunka qala sai al-imam ali alayhi salam ya ce da manzo Allah ramadun ma absara ma absara ma absiru ma'ahu wasu da'un bi ra'asi ya rasulallahi wato ainihin wato ainihin kama irin dindimi ko wannan ciwon ido ne ke damuna wanda ba ma na gani wasu da'un bi ra'asi da kuma ciwon kai da nake ji kaina yana min ciwo ya lallai. faƙala lahu sai manzo Allah ya ce na eh, imam al-ijlis zauna wa da'a ra'asaka ala fakhri kuma ka ɗora kanka akan cinyata ko akan kafata fafa'ala aliyun alayhi salam sai imam ali alayhi salam ya aikata hakan fafa'ala aliyun zalik sai imam ali salam ya aikata haka fada'a lahun nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sai manzo Allah wato ainihin da'a lahu ya masa addu'a ah, watafat wato sannan manzo Allah sallallahu wa alihi wa sallama wato ainihin yayi masa tofi fi fi yadihi sai manzo Allah yayi tofi a hannunsa famasaha ala ainihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ainihin ya shafa akan idanuwan imam ali alaihi salam ya tofi ya shafe idan imam ali alaihi salam wa ra'asihi da kuma kansa ya shafe kansa wato ainihin uh, da kuma idansa ya shafa masa fanfatahat ainahu sai idanuwan imam ali alaihi salam suka bude saboda albarka addu'an manzo Allah wa sakana ma kana ya ji duhu mina suda sai kuma abin da yake damunsa na ciwon kai ya zamanto ya warke ya tafi wa qala fi du'a'ihi ihila. a cikin du'a addu'a ma da manzo Allah Imam Ali salam yana faɗa yana cewa Allahumma qihil harra wal barda ya Allah ka tsare Ali ka hana shi ya ji sanyi kuma ka hana shi ya ji zafi wato ya Allah ka tsare Ali daga zafi da sanyi shi sa a wasu malaman suka ce har Ali ya koma ga Allah yawan Ali alayhi salam bai ƙara jin sanyi ba ko bai kara jin zafi ba ya dame shi to wannan iya nan muka nan ya kamata mu ishara a nan gurin lokacin da ya ce manzo Allah ya tofi yana ishara cewa wannan ba komai kin nuna ba za a iya istifada ko a fahimci cewa halastin tofi ba abu bane wanda yake ba wanda zamu ga malamai suna tofi da abin da ya kama da haka na addu'a wa dahu rayata sai manzo Allah ya dauki wannan tuta ya bashi wa kanat rayatun bayda ta kasance ko wa kanat rayatan bayda ta kasance farar tuta ce manzo Allah ya ba Imam Ali wa qala la yace da shi khudhi rayata ya Ali ka dauki wannan tuta wamdi biha ka tafi tare da ita fajabra'ilu ma'ak mala'ika jibra'il yana tare da kai Ali wan nasru amama kuma nasara tana gaban ka za ka yi nasara wan ru'bu eh, mabthuthun fi suduril qaumi kuma tsoro abin wato yaɗawa ne abin da za a cika zukatan wato waɗannan mutane yahudawa da shi ya ali wa'alam ya ali ya ali ka sani annahum yajiduna fi kitabihim suna samu ko sun samu a cikin littafinsu annan ladhi yudammiru alaihim an ba su labari ai a cikin littafinsu a taura cewa akwai wani wanda zai zo ya kawo ƙarshen su wato ainihin wanda zai zo ya kawar da waɗannan ayyuka miyagun ayyuka da suke yi sun samu wanda zai zo ya daidaita su ya miƙar da su ya bi da su sun samu ismahu cewa sunansa aliya ko a wata nusuka iliya iliya to sun samu sunansa iliya wato kai ne fa'iza laƙaitahun idan ka haɗu da su ka tarbe su faƙul ka faɗa musu ana aliyun ni sunana ali fa innahum yukhdhaluna insha Allah ta'ala manzo Allah ya ce lallai su ababen taɓarwa ne za a taɓar da su a yi nasara a kansu za ka yi nasara a kansu ya ali da yardar Allah qala amirul mu'minin alayhi salam sai imam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce famabaitu biha sai na wuce da wannan tuta hatta ataitul hisna hanna wato riski wato na tadda wato wannan ainihin hisin wato badala ko kuma manyan katangu da aka kiyaye wato wannan gari na khaibar fakaraja marhabun sai shi wannan jarumin nasu marhab din nan da ya fito yana ta cika baki ya fito wa alayhi mighfarun wato ya sa wannan hular ta yaki kamar mu ce hular kwano yanzu mikfar da ake yi saboda tare tsara ka. wa hajarun da ma dutse qad faqabahu mithl albaydati ya samu dutse ya rarake shi sannan dutsen nan yayi shakali ne wato kamar na kwai ala ra'asihi a kansa wannan dai yana nuna irin jarumtarsa da irin yadda ya shiri wahuwa lokacin da ya fito a alhalin jizu wato yana rawar jiki da cika baki wa yaqulu yana fada cikin waƙe wannan shahararriyar waƙa yana cewa قد علمت خيبر عني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب yake cewa qad alimat khaybaru haƙiƙa khaybar ta sani lallai anni marhabun ni ne marhabu ni ne wannan wanda ake kira marhaba shaki silahi wato ni ne wannan wanda yake da ainihin wato zararren takobi wanda yake mai kaifi mai tsananin kaifi to ni ne nake da takobin nan mai tsananin kaifi bakalun kuma ni jarumi ne duk haibar sun san ni jarumin su ne jarrabu. kuma wanda yake gogaggen jarumi wato an buga yau an buga an gaji an ga yau da an shaida. Mu jarrabin jarumi ne ni faƙultu sai imam ala alayhi salam ya ce da shi shi kuma take imam ala alayhi salam ya masa raddi cikin wannan rajazi yana cewa أنا الذي سمتني أمي حيدرة ليث لغابات شديد قسورة أكيلكم بالسيف كيل السندرة wadda wannan an kawo anan wanda akwai baitukan da an ƙara fiye da haka a wasu nusuhokin ko a wasu ruwayoyin shi kuma ala alayhi salam ya bashi amsa ya ce to ana alladhi sammatni ummi haidara ni kuma ni ne wanda mahaifiyata ta sa mini suna haida wanda akwai ra'ayoyi akan wannan cewa magana ta cewa alalladhi ah, samat ni ummi haidara asalin sunan ya yake wasu sun ce asalin sunan imam alad da mahaifiyarsa ta fara sa masa lokacin mahaifiyar ah, ainihin mahaifin imam ala alaihi salam ah, baya nan ta ruwaya to da ta haife sai ta sa mai suna haidar wata sa mai suna da suna mahaifinta da mahaifin imam ala alaihi salam abu talib ya dawo sai sa masa ali a wata ruwa ma maza Allah ne ya sa masa ali wasu kuma suka ce wannan haidar ɗin jan zaki da ake kiran imam ali alayhi salam ai tun yana ainihin karami ake kiran imam ali alayhi salam da suna wato laqabi ne tun yana karami ake masa to imam ali alayhi salam yake cewa ala ayi hal ana labi sammatni ummi haidara ni ne wanda mahaifiyata ta kira ni da suna wato ainihin jan zaki yasa ake cewa ko da hausa ake cewa aljan zaki laifin. to aini irin baƙin zakin nan ne riƙaƙƙen zaki ligabatin da yake rayuwa a cikin kurmi wato ainihin gandun jeji wato ni ne zakin nan da yake a cikin kurmi shadidu kaswara wanda nake da tsananin wato damka dan na damƙi mutum na shimfiɗa masa sara sai na kashe shi akilukum kuma zan auna ku saifi da takobi kai la sandara irin awon nan na sandara wato ainihin sandara wani babban abin awo ne da ake amfani da shi wato ni zan yi muku kisa kisa mai yalwa kisa irin na sandara wato zan kashe ku kashewa fahtalafa take kwase suka kai sara darbataini kowa ya kai sara fabadartuhu sai imam alaihi salam ya ce ko faktalafna sai muka darbatain kowa ya kai sara fa badartuhu sai ma Allah alaihi ce na riga kai masa sara na same shi ni shi bai same ni ba fa darabtuhu sai na sare shi na shimfiɗa masa sara inji imam Allah alaihi salam fa qadattu faƙadattu hajara wal mighfara wa ra'sa wato ina shimfiɗa masa sara Allah ba nasara na tsaga shine qadattu in na tsaga wato sara a tsaye na tsaga wato ainihin alhajara wannan dutse da yasa ya rarake shi dutsen nan mai kwanakwai ya rarake shi ya garkuwa da shi a kansa wal mighfara hal hulan nan tashi ta kwano da ya saka shi da ya saka ta na tsaga ta wa ra'asahu kansa ma sai na tsaga biyu hatta waqa saifa waqa saifu fi adrasihi har sai da takobi na da ta tsaga kansa a tsaye sai da ta je ta raba hakoransa ta shiga hakoransa. fakharra sari'a take kwasai kifi ya faɗi ya sashe matacce katuna na shimfiɗa masa sara ya faɗi ya sashe waje a fil hadisi a shekul mafi da yake cewa ya zo a cikin hadisi anna amir al mumin alaihi salam cewa imam al-tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lamma qala yayin da ya faɗa ya ce ana aliyu bin abi talib ya faɗa musu ya ce ni ne ali dan abu talib kamar yadda wanzu Allah ya faɗa masa ya ce in ka je ka faɗa musu ka ce kai ne ali dan abi talib domin sun same ka a cikin littattafansu an ambace ka ƙala sai qala hibrun min ahbaril qaumi sai wani malami daga cikin malamin yahuda mai ibada daga cikinsu masani a cikinsu ya faɗa musu ya ce ghullibtum wallahi an yi galaba a kanku wa ma zala ala musa na rantse da abin da aka saukar wa annabi musa fadakhala qulubahum min ar-ru'bi ma lam yumkinuhum min al-istitani bih wato sai tsoro ya kama su lokacin da suka ji wannan magana ta wannan babban malamin nasu da ya ce an yi nasara a kanku domin shi ya karanta ya ji labari akwai wannan rana za ta zo kuma ali zai zo tun a littattafansu a rubuce yake to yana faɗa masa haka ya ce na rantse da abin da aka sauka akan wa ma ala musa na rantse da abin da aka sauka wa musa to duk sai suka tsorata tsoro ya kasa ruƙe kansu balle ma su iya riƙar garinsu lam yakinu ma'ahum al-istidan ha har akai nasara a kansu walamma qatala amirul mu'minin alaihi salam marhaban yayin da imam ali salam ya kashe marhab raja'a min raja'a man kana ma'ahu to duk wanda suka kasance tare da shi sai suka koma wa aghlaqu babal hisn suka kulle kuma kofar wato ainihin wato ainihin wato wannan gari nasu wannan badala ta katangu garin nan da yake a kewaye sai suka koma duk suka rufe wato da marhab ya fito yana cika bakin nan imam ali ya shimfiɗa masa ya kashe shi duk sai suka koma suka rufe garin su tsoro ya kama su to an kashe marhab shi suke ji da shi alaihim dunahu sai suka rufe kofar wato suka hana imam ali salam shigowa fasara amiral mu'minin alayhi salam ilaihi sai imam ali alayhi salam ya durfafi kofar garin khaibar fa'alajahu aiko sai ya kawar da wannan kofa hatta fatahahu wato ya san yadda ya bude ta wa aktharun nasi min janibil khandaqi lam ya'biru ma'ahu wato mafi yawancin mutane da suke bangaren rabin da aka yi aida an faɗa a baya sun yi wawa keken rami a garin a gaban garin shi sa aka kasa tsallakawa to ta wani mutanen da suke bangaren ramin sauran musulmi da suke bangaren ramin su ba su iya samu damar shigowa ba saboda akwai rami to anan imam ali alayhi salam ya ƙara yin wata bajinta da tarihi ba zai manta da ita ba mai imam ali alayhi salam ya yi fa akhadha amirul mu'minin alayhi salam bab al-hisni sai imam ali alayhi salam shi kadai ya dauki ba kofa wannan babbar kofar kamar fatan gate nan shiga garin Khaibar din imam ali alayhi salam ya dauki kofa faj'alahu ala al-khandaqi jisran jisran sai imam alayhi salam ya shimfiɗa wannan kofa akan ramin wawa keken rami yayi jisar wato ainihin wato gada lahum yayi musu gada sauran musulmi ya ce ku to hatta abaru fadhafira bil hisni wa nalul ghanaima sai zamanto ce a wannan lokacin musulmi da sai suka ringa taka wannan kofa ta zaman musu gada da an yi kamar wawa keken rami a gaban garin khaibar to da imam ala alayhi salam ya ga ba za su iya tsallakowa sai cizge ƙoban nan ya ɓalle ta shi kaɗai ya shimfiɗa ta ya musu gada da ita to aiko sai suka zo suka shigo suka yi nasara da wannan gari aka buɗe garin haibar wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba manzo Allah nasara kuma dama manzo Allah Allah ya yi annabi alƙawari cewa menene wa maghanima kafira akwai ganima da dayawa da za ta zo kuma Allah zai maka buɗi sai Allah ya cika manzo Allah wannan alƙawari da ya masa ya masa buɗin garin haibar ta hannun imam ala alaihi salam falamma sarafu min alhusuni yayin da suka koma suka bar wato wannan gari akhadahu ami akhadahu amirul amirul mu'minin alaihi salam biyumnahu fadhan bihi adra'an min al-ardi wa kana al-babu yughliquhu 20 rajulan minhum yayin da sarafu wato duk suka tsallaka suka shiga to imam alaihi salam an ce lokacin da aka gama imam alaihi salam shi kadai a akhadahu amirul mu'minin alaihi salam bi yuna da hannun damansa imam alaihi salam fadahal ya dauki wannan kofar ta yayi wurgi da ita a wasu a gefe wasu zira'ai min al'adu a kan ƙasa wa kanal babu an ce wannan kofar ta khaimar ta kasance yughliqu 20 rajulan mutum ishirin ne suke iya rufe wannan suke iya rufe kofar khaibar amma imam ali shi kaɗai ya balle ta wannan wata iri wani irin ƙarfi ne ƙarfi ne muayyadi daga Allah a wata ruwa an ce mutum arba'in a wata ruwa an ce mutum saba'in ne ma suke iya rufe kofar khaibar ولما فتح امير المؤمنين عليه السلام الحسنى يعني الامام علي عليه ya bude wannan hisin din wato wannan gari wato wannan manyan ubadalat ko wannan babbar kofa wa qatala marhaban ya kashe marhab wa aghnama Allahu almuslimina amwalahum Allah subhanahu wata'ala ya gani man da musulmai dukiyoyin garin Khaibar aka samu ganima mai yawa ista'adhana Hassan ibn Thabit Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yaqula shi'ran faqala la qul fa an yaqul lokacin nan استعذن استعذن حسان بن ثابت sai mawaƙin na na manzan Allah Hassanu bin Thabit ya nemi izinin an ya ƙula shi'iran domin ya ɗan rera 'yan baitoci saboda ya ban imam alayhi salam da koɗa shi da kuma irin nasarar da aka yi faƙalala la sai manzan Allah ya ce da shi ƙul tafaddal ka faɗuwa a فانشأ يقول سيكو يتاشي ينا رينا ينا فلا وانا وانا واقع تاقبات من كرن تاتا ابايا ينا تشيوا آه، كان بحر الطويل نعم بحر الطويل ينا وكان علي أرمد العين يبتغي دواء فلما لم يحس مداويا شفاه رسول الله منه بتفلة فبورك مرقيا وبورك راقيا وقال سأعطي الراية اليوم صارما كميا محبا للرسول مواليا يحب إلهي والإله يحبه به يفتح الله الحسون الأوابيا فأصفى بها دون البرية كلها عليا وسماه الوزير المؤاخية ولنا سوني بيتو تند حسان يريرا من كانت سمني شريه سعبايا يزوينا فلاينا تيرا وكان علي أرمد العين يبتغي دواء ياتو إمام علي عليه السلام يكسن تي واتو هنا تي وين إدو ba ma ya gani a lokacin yana neman magani falan malam ya hissul mudawiya yanda bai samu magani ba shafa'u rasulullahi minhu sai manzo Allah wato waraka ya bashi waraka daga wannan ciwon ido biti bitiflatin da wannan wato ainihin tofi da ya masa faburi kamar ƙayyan wato sai ya zamanto abin sawa albarka a cikin tsare shi abin tsarewa kuma aka sa abin sawa albarka mai albarka yayin da ya kasance mai tsarewa kuma abin tsare mai tsare wa ƙala ta rayatal yau kuma manzo Allah ya ce ba ma iya nan ba yau zan ba wani jarumi wato ainihin ah, wannan babbar tuta kamiyar wanda jarumi ne wanda yake wato ainihin mai gabata wanda baya tsoro muhibban lil rasul muwaliya kuma wanda ya kasance ainihin mai soyayya masoyi ga manzan Allah kuma mai wulaya gare shi yuhibbu ilahi wal ilahu yuhibbuhu yana son Allah kuma Allah yana son shi kamar yadda ya zo a hadisi cewa manzo Allah ce zan ba gobe zan ba da tutan nan ga wani mutumi wanda yake yana son Allah yana son manzo Allah kuma Allah da manzo Allah su ma suna son shi wanda a lokacin an kwana kowa yana ta dage kowa yana ya zaci manzo Allah ya zaci manzo Allah shi zai kira kawai sai ce ina Ali ya bashi to shine Hassan ya ce yuhibbu ilahi wal ilahu yuhibbuhu bihi da shi eh, Ali ne yaftahu Allahu al-husun awabiya Allah zai buɗe manya-manyan waɗannan husun wato manyan katangu da suka kewaye wannan gari na Khaibar fa asfa biha dun bariyati kulliha sai zamanto cewa asfa sai ya zabe shi da wannan tuta dun bariyati ba tare ba banda sauran duk mutane baki ɗayansu sai ya zaɓi aliyan ya zaɓi ali wasan mahul wazira har ma ya kira shi cewa shine waziri wato shine waziri na wato shine khalifa na a bayana almuwafiya wanda kuma shine dan uwana wa qad rawa ashabul athari wato ainihin malamai na atharu sun rawaito anil hasan bin salih anil a'mash an abi ishaq an abi abdullah al-jadali qala abu abdullah al-jadali yace sami'tu amiral mu'minin alaihi salam yaqulu naji ali dan abi talib salam yana faɗa yana cewa lamma alastu baba khaybarin yayin da na balle wannan kofa ta khaibar na buɗe ta na kau da ita ja'altuhu sai na sanya shi mujinnan wato ainihin na sanya wannan kofa ta zamanto cewa ita ta na yi garkuwa da ita ka jifa da wannan kofar da mutum ashirin ba sa iya buɗe ta da ita imam ala ya garkuwa to na sanya ta mujinnan li na sanya ta garkuwa wa qataltul kuma na yaƙi waɗannan yahudawa da ita falamma akhzahumullah yayin da Allah ya tabar da su ya tarwatsa su wada'atul baba ala hisnihim tariqa sai na sanya wannan kofar ta zamanto hanyar shiga wannan gari nasu wato ne musu gad wa ƴan sauran musulmi gada da ita thumma ramaitu bihi fi khandaqihim wato na jefa shi kan wato khandaq din su fatu da imam ali salam ya balle kofar khaybar ba ya fara yin gadar da ita bane sai da ya sanya ta ya garkuwa ya yaki ya kusa ya kusa sannan ya dawo ya jefa kofa akan wannan wawa ke kyaramin yi wa sauran musulmi gadadan su tsallako faƙala rajulullah ko faƙala lahu rajulun sai wani mutum ya ce da imam al'alai salam laƙad hamalta min hutsukla kai ali ka sha nauyi wallahi faƙal sai ali ya ce da shi imam ali ma kana illa ai wannan bai kasance komai ba mithla junnati ba komai ba ne yadda ban ji wani abu ba mithla junnatin latifi yadi fi ghairi zalikal maqam wato wannan da da na ce na daga wannan kofar na ya garkuwa ni ban ji komai ba ba ta da bambanci da sauran garkuwoyin da nake amfani da su wato su suna ganin imam ali alayhi salam ya ce musu yayi yaki da wannan kofar yayi garkuwa da ita ya rike ta yayi yaki yayi kamar yadda ake rike garkuwa a tare sara to da ita da kofar nan da mutum ashirin ko saba'in ko arba'in ba sa iya buɗe ta to imam ali ya ce musu da ita na igar kuwa shi kuma wannan mutum yana zaune ce ya ali lallai ka sha fama ka sha nauyi sai imam ali alayhi salam ya ni ban ji komai ba ta da bambanci da garkuwa ta da nake rike a sauran yaƙoƙi wa zakara ashabu sira yake cewa malaman tarihi sun ambata annal musulmi da cewa musulmai lamman sarrafu min khaibar yayin da suka juya wato ainihin daga khaibar ramau wato bayan an yi sassara kenan ramau hamlal babi sun so su daga wannan kofa falam falam yaqullahu minhum illa sab'una rajulan ba su iya daga wannan kofa ba su motsa ta sai da mutum saba'in suka hadu amma da ita imam ali salam ya garkuwa da ita ya jefa musu ya musu gada da ita shi kadai wa fi hamli amirul mu'minin alayhi salam albaba يقول الشاعر كي تيوا اي تيكين وانا بجنتا دا امام الله عليه السلام يي وجن واتو اينهن آه، دوكا وانا قوفا وانا مواكي ينا فراشي ما وانا ابهر الكامل ينا تيوا إن امرأ آه، حمل الرتاج بخيبر يوم اليهود آه، بقدرة لا معيد حمل الرتاج حمل الرتاج رتاج بابي وموسها والمسلمون وأهل خيبر شهدوا فرما به ولقد تكلف رده ولقد تكلف رده سبعون شخصا كلهم متشدد متشدد ومتشدد ردوه بعد مشقة وتكلف ومقال بعضهم لبعض أرددوا wannan baitocin da ya faɗa ta imam ala alayhi salamu yayin da ya ɗauke wannan kofar ya karya ta shi kaɗai ya yi garkuwa da ita kuma ya yi musu gada da ita su kawo to wannan mawaƙin yana cewa inna ra'an haƙiƙa wani mutum mai girma hamalar rutaja wato ya ɗauki a rutaji wato wannan babbar Kofa ta garin khaibar bi khaibarin ta garin khaibar yawmal yahudu ranar da aka yaƙi yahudawan khaibar to ai wannan bai faru ba bi kudratin la muayyadun wallahi Allah ya kasance ya Imam Ali alayhi salam ya kasance abin karfafawa da kudura da karfi hamala rataja rataja ba bi umusiha ko qamusiha wato ainihin ya dauki wannan kofar babbar kofa wacce kofa ce ta qamus wato wani dutse ne da yake gefen garin Khaibar da yake bakin kofar wal muslimuna a wannan lokacin a wannan hali da imam ali yake karya wannan kofa al muslimuna musulmai wa ahlu khaybari da mutanen garin khaybar shuhadu wato suna kallo suna ganin wannan abu akan irin su komai ya faru a wani kuma nusuka wa ahlu khaybara wa ahlu khaybari wato ainihin hushadu wato suna tun tattaru suna kallo farama bihi sai imam ala alayhi salam ya jifa da wannan babbar kofa wala ta kallafa raddihi wato ko raddahu wato ainihin mutane da yawa sun haɗu sun sha wahala an ce mutum saba'in sun sha wahala ta kallafa sun sha wahala shi sa ake cewa takalifi na shari'a takalifi saboda akwai nau'i na mashakka a ciki to sun sha wahala sab'una shafsan mutum saba'in sai da suka ji jiki kulluhum mutashaddid wato masu ƙarfi wanda suna da ƙyar suka iya ƙoƙarin wato ainihin motsa wannan kofa amma shi imam alaihi salam shi kadai yayi radduhu ba'da mashaqqatin wa takallufin wato sun mai da wannan kofar amma ba fa cikin sauki ba sai da aka sha mashaqqa wahala aka sha fama wa maqalu ba'dihim li ba'din ardadu wato a nan lokacin suna faɗa wato suna faɗa wa sashin wato sashen su yana faɗa sashi ana ɗaga kamar da ake da karfi aka ɗaga aka ɗaga wannan ƙofar amma shi ali shi kaɗai yayi wa fiye aidan a cikin wannan bajinta ƙala sha'irun min shu'ara'i shi'a wani mawaƙi daga cikin mawakan shi'a ya faɗa mudahu amiral mu'minina alaihi salam yana yaban imam ali tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana faɗa yana cewa a cikin wannan falala wa ya haju a ada'ahu yana yaban imam alaihi salam kuma yana yi wa maƙiyan imam alaihi salam zambo alama rawahu absa abinda suka rawaito ko alama hu abu muhammad al-hasan ibn abu muhammad al-hasan ibn al-jamhur qala wanda abu muhammad hasan muhammad hasan dan jamhur shi ya rawaito wannan baitoci ya faɗa ya ce qara'atu ala abi uthman al-mazini na wa abu uthman al-mazini waɗannan baitoci wanda su ma kamar eh, abaril kamil suke yana cewa a san nabiyyu bi rayatin mansuratin umar ibn hantamat ad-dalam al-adlama فمضى بها حتى إذا برزوا له دون القموس فلا وهاب وأحجما فأتى, فأتى النبي براية مردودة ألا تخافوا آرها فتذمما فبكى النبي لها فبكى النبي بها فبكى النبي لها وألبه بها ودعا امرأ حسن البصيرة مقدما فغدا بها في فيلق ودعا له ألا يسد بها وألا يحزما فزوى اليهود إلى القموس وقد كسى كبش الكتيبة ذا غرار مخنما وثنى بناس بعدهم فغراهم دلس الذباب وكل نصر قشأما ساد الإله بحب Muhammadin, محمد وبحب من والاهم من الدمع wannan yana faɗa yana cewa ba a fan nabiyu bi rayatin mansuratin manzo Allah ya yi aike da raya wato tuta wacce take a bar wato ainihin taimako wa manzo ya aika Umar ibn Hantamatil Dalamil Ajlama wato Umar Manzala Allah kamar da ya gabata a ruwaya umar dan hantama sunan mahaifiyarsa hantama wato umar dan hantama mazala ya tura shi dalamil adlama wanda yake baki wanda take baka dan baki fama zabiha sai umar ya tafi da wannan tutar hatta idza barazu lahu yayin da suka bayyana suka tinkare shi dunal kamusi wato a gaban wannan dutse ko wannan ainihin kofa fala aikwa sai ya koma da gudu wahaba ya tsorata wa ahjama sannan kuma dai ahjama wato ainihin ya koma fa'atan nabiyu wato ainihin sai ya koma ga manza Allah bi rayatin da wannan tuta bayan tuta ce da aka bashi ita mansuratin a wata taimako cikin girma da arziki kamar yadda ake faɗa da Hausa amma sai ya koma da ita bi rayatin mardudacin a ba nasara Allah eh, mardudatin illa ta khawwafa araha fatazammama wato ya zamanto cewa ya koma cikin tsoro kuma wato ainihin ya sai zamanto cewa fatavammama sai zamanto cewa an zarge shi kamar yadda muka faɗa a waccan ruwa alhakimin ne saburi da wasu littattafai da ala suna sun rawaito faja'u yujabbinuhu fa yujabbinuhu ashabahu fa yujabbinunahu to sai ya zo su ma suna ah, kunya suna wato da yayi ah, kamar ya aikata a awon kunya ya dawo suna ah, wanda suka tabbatar da shi suna wato ainihin tuhuma sa da tsoro shi ma na tuhuma sa da tsoro fa zakan nabiyyu laha wato sai manzo Allah bai ji daɗi ba a wata wata nusuka faka bani ba ba kana kuka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ainihin bai ji daɗi ba ya kyamaci wannan abu da aka na rashin nasara da wannan da bai ba wa annabahu bi manzo Allah ya masa fada wato ya taubihin sa ya zarge shi da hakan wada amra'an sai manzo Allah ya sa aka kira masa wani mutum wanda yake mai girma Hassan al-Basirati mai kyawun basira mai qidama kuma wanda yake jarumi ne wanda yake fitacce gwani fagada biha sai ku yi wayi gari da wannan tuta fi failaqin a cikin wata babbar bataliya wadda alahu kuma za Allah ya masa addu'a Allah ya sudda biha wa Allah ya hazama kuma wato ya zamanto cewa ya masa addu'a ta yadda ya zamo ba zai ainihin koma ba ba za a ki samun nasara kuma ba za a wato koro shi ba ko ya zamanto cewa an kunyata ko an tarwatsa rundunar da imam alaihi ya fita da ita faza wal yahudu ila al-qamusi wa qad kasa kabshal katibati za ghararin mikhdama sai ya zamanto cewa zawal yahud sai imam alaihi salam ya kora yahuda ne tattara su a wannan guri ila yahudi ila wato suka koma qamus wato suka koma imam ali alayhi salam ya zamanto cewa duk ya tattara su a cikin wannan qal'a su kamar yadda ake faɗa qal'a ko kuma wannan gari nasu ko kuma bayan waɗannan manyan katangu nasu na badala ya kora su bayan da ya kashe marhab duk suka tarwatse suka gudu wa kasa kasaba ma iya wannan ba a wannan lokacin da imam ali alayhi salam yake kora su ai ya riga ya sadda wato ainihin ya kashe kabshal katibati shi shugaban su kwamandansa shine marhab zararin wanda ya kasance ma'abocin wato kaifin takobi mihdama wato ainihin kuma mai ainihin mai kaifi ma'abocin takobi mai kaifi wasana bi nasin ba'adahum faqirahum sai zaman zamanto imam al salam ya komar da waɗannan mutane wanda da ya bayan ya kashe khaibar ya komar da su wanda wannan komar da ya musu wato abin da tunda kamar ba ya je garin ne to abin da ya to cewa abin tarba su Alkaira kamar da ake faɗa abincin tarbar bako ne kira to wannan abincin tarbar bakon nasu shine ulsu dhi'abi ko wannan nuska ulsu dhibabi wato ainihin wato kamar wani kaɓaki ne na ƙudaje ƙudajen da suke zuwa su ringa tsatsagan nama mutum wato in an kashe shi ko kuma lulusu zi'abi wato irin baƙaƙen kurayen nan da suke zuwa an kashe mutum su ci nama wa kullu nasirin da kuma dukkanin ainihin wato mikiyoyi ƙash'ama wato manya-manya da suka manyanta wato mai yake so ya ce bayan imam salam ya kora su ya zamanto cewa sun koma cikin garin haibar ya kakkashe su da ya kakkashe su sai zama wato abincin tarbar baƙi wato da ake kawo bako shine wato gawarwakinsu da baƙaƙen kuraye ko ƙudaje suka zo suka ringa tsatsaga da kuma ainihin tsuntsaye kamar mikiyoyi suka zo suka ringa tsatsagan naman su ƙash'ama wanda suke manya-manyan wato ainihin mikiyoyi ilahu bi hubbi ali muhammadin wannan mawaƙi yake cewa saɗal ilahu bi hubbi ali muhammadin allah subhanahu wata'ala saɗa ya cakuɗa min niddama jini na bi hubbi ali muhammadin da soyayya iyalan gidan muhammadu wa bi hubbi man walahumu da kuma soyayya duk wanda ya jibinci lamarin iyalan gidan manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan baitika shekul mafidi ya rufe wannan fasali da ya bayanin yakin khaibar da irin abubuwan da suka faru da irin dambarwar da aka sha tun daga farko mun ji wanda ba komai suke nuna ba face jarumta ta imam ali alaihi salam da irin keɓantuwa yadda ya da wasu abubuwa da wanda baya wanda ya keɓanci da su sai imam ali alaihi salam wanda ba komai yake dan nuna hakan ba komai yake nuna ba face fifikon imam ali alaihi salam da gabatarsa da kasancewarsa bai da kini bai da kishiya bai da makamanci wato a cikin musulmai wato bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama babu kamar shi a fagen ilimi ne a fagen jarumta ne a fagen gwaninta ne fagen bawa addinin allah kariya ne kuma shi ya fi cancanta da ya zamanto wato ainihin khalifa kuma kamar yadda allah ya zaɓe shi ya sanya shi imami wasiyi na manzan allah sallallahu alaihi wasallama domin babu babu kamarsa a fagen jarumta kamar yadda muke ta karanta ruwayoyi da aka yi nakalinsu a babin tawaturi wannan tawaturi kamar yadda malamai suke faɗa a ana التواتر الإجمالي ne yanzu yana ينزل أنا تقارن شروط تواتري da ya faru na jarumta na imam alaihi salam shi kullum muna faɗa muna cewa lalle mawaƙin nan da yake faɗa yake cewa duk mai isa da jarumta ba za ya kai aliyu sadauki ba lallai haka ne duk wani mai isa da jarumta ba za ya kai imam alaihi salam ba insha Allah a na gaba za mu dora wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin